Ishaya Sura goma sha biyar Annabci a kan Mawab Abin da Allah ya magana a kan Mawab shi ne, An lalatar da Ar a Mawab, an hallaka ta da dare, an lalatar da Kir a Mawab, an hallaka ta da dare, Dibon ya haura zuwa haikalinta, zuwa masujadan kan tudu don ta yi kuka, Mawaf ta yi ihu a kan Nebo da Medeba, an aske kowane kai. an kuma yanke kowane gemu, a tituna sun sa tsummoki a jikunansu, a kan rufin ɗakuna da kuma dandalin taruwa, dukansu sai makoki suke yi, sun kwanta suna kuka, Heshbon da Eliyale sun yi kuka da ƙarfi, aka ji muryoyinsu ko'ina har zuwa Yahaz, saboda haka mayaƙan Mowab suka yi kuka da ƙarfi har zuciyarsu ta karai, zuciyata ta yi kuka a kan Mowab. mutanenta sun gudu har zuwa Zowar, har zuwa Eglat Shelishiya, sun haura zuwa Luhit, suna tafe suna kuka, a kan hanyar zuwa Horonayim, suna makoki saboda hallakarwarsu. Ruwayen Nimrim sun ƙafe, ciyayin kuma sun bushe, tsire-tsire duk sun ɓace, babu sauran ɗanyen abu, saboda haka. dukiyar da suka tara suka kuma ajiye, sun ɗauka, suka ƙetare rafin Arabim da su, ƙugin kukansu ya kai ko'ina a iyakar Mowab, kururuwarsu ta kai har zuwa Iglayim, makokinsu ya kai har zuwa Bayar Elim. Ruwayen Dimon sun cika da jini, amma zan yi ƙari a kan Dimon, zan kawo zaki a kan masu gudu na Mowab. da kuma a kan waɗanda suka ragu a ƙasar.